Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraronmu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau daya ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu karkata akalar shirin akan juyin mulkin da ya faru a jamhuriyar Nijar. sauraron mu a yau za mu dora daga inda muka tsaya. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da 'yan Nijar mazauna Najeriya a zauren tattaunawar sannan muna tafe da hira da kwararre akan mulki a Afirka. To jama'a masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattauna a jihar kaduna inda wakilin mu binta ibrahim ta tattauna mana da baki 'yan nijar mazauna najeriya kan juyin mulkin da ya faru a nijar binta gare ki su masauraro yan aji barkanmu da sake sada da cikin satin da ya wuce ne aka samu juyin mulki a jamhuriyar nijar inda ya kawo cece kuce da kuma maganganu ta kowane bangare akwai waɗanda suke mazauna Nijar da kuma waɗanda suke zaune a waɗansu kasashen amma 'yan Nijar ne. to a nan najeriya ma kasancewar mu makota akwai da yawa daga cikin waɗanda suke 'yan nijar da suke zaune a najeriya cikin tattaunawa da muka shirya domin jin ta bakin 'yan kasar nijar din muna tare ne da ibrahim adamu wato wanda yake mazaunin yamai ne a jamhuriyar nijar din amma ya kawo ziyara najeriya sannan muna da muhammad sani muhammad wanda yake shi dan asalin tawa ne amma mazaunin najeriya da yake ya ce na lekawa akai-akai Barkanku da zuwa. Barka kare. da wannan lokaci. To ya kuka samu wannan labarin na juyin mulki wanda ba shi ne na farko da aka yi a Nijar ba a gaskiya ni kan na nuna bakin ciki da alhini game da wannan abubuwa Allah ya sani ranar da aka ce min abin ya faru wallahi kusan na yi ni na kwana ban iya cin abinci ba ina gwada bakin ciki na game da waɗannan abubuwa da suka faru a ƙasar mu mai albarka duk da yake ni ina Najeriya ne amma Allah ya sani na goda bakin ciki na da alhini na akan duk abubuwan da suka faru na farko ni ina ga na hango wasu abubuwa wanda kasar ta fara ci gaba kuma an dora ta bisa seti amma wannan juyin mulki da aka samu to zai mai da kasar baya ta wurin tattalin arzikin kasa ta wurin yadda mutane da dama yadda kasan ta samu zaman lafiya ake shiga wajen neman arziki daban-daban musamman a yanzu da nijar an mai da mu koma baya ake ganin a'a mu ne mu kasa matalauciya a da afirka to alhamdulillah yanzu mun zo mun fita a wannan sau ta dalilin waɗannan abubuwa na farko a da muna takama ne da iranian to yanzu na allah ya taimake mu ka zo muka samu essence wanda ko ina yanzu 'yan ƙasa daban-daban suna shigo a ƙasan nan suna samun albarka to yanzu kuma sai aka ce gashi mun waye gari da wannan al'amura na juyin mulki wanda ni ina hango mana cewa wannan al'amura zai mai da kasar baya ne don duk inda aka ce maka soja ya zo mafi yawancin duk lalacewar demokuraɗiyya demokuraɗiyya ya fi mulkin soja a ko da yaushe ni kullum ina ganin wannan abu gaskiya an mai da ƙasar mu baya ne wallahi na gwada bakin ciki na matuka game da wannan abu wallahi da na ji har yanzu na ina roƙon Allah Allah ya kawo ni sanadin da za a zo a maida mulkin nan ga hannun farar hula ko da a hannun bazun din ina murna da wannan abu wallahi to eh, Ibrahim Adamu ka ji abin da Muhammad Sani ya faɗa kai na ra'ayin akan na ji ra'ayin shi da ra'ayin shi daban da nawa ni na goyon bayan juyin mulkin nan tunda mu ne ke cikin kasan mu ne mun kasan abin da ke faruwa a cikin kasan yanzu ka san siyasa ba kyau harkan eh, shari'a ba yi akan gaskiya inda dai ka tare da su to za ka je prison mu dama mu mun san wannan zai zo gare shi mu mun sani mun hango amma shi bai hango ba ne kafin ma a zabe shi sai da an ka kai ruwa rana an ka ce shi ba dan kasa ba ne shi da kanshi da kanshi da bakin shi a france da an ka tambaye shi an ka ce mishi ai Nijar suna ce kai ba dan kasa ba ya ce eh shi ya yadda ba Nijar an haife shi ba an zo da shi ne daga Libya mun san history shi ai mun sani amma saboda ai Nijar su ba su damu da wannan nuna musu karfi an ka dora shi ai kowa san France ne sun ka dora shi zaben ma bai ci ba to kai maganganu a game da ra'ayinka na goyon bayan shi wannan juyin mulkin ba ba kasar Nijar ba akwai kasashen da ake samun mutanen da ba 'yan kasa ne suke mulki kamar hmm. misali Amerika an taba samun bakin fata ma wanda yake daga su daga Kenya yake ya zuwa shugabanci babban kasa irin Amerika wanda take kamar uwa ga kowa da kowa hmm. shin wannan shine kawai abin da kuke duba a matsayin tunda ba dan kabilar ku bane ba dan kasar ku bane asali ya zama ya haramta a gare shi mulki alhamdulillah ba haka bane ai da a ce a kasan nan an kaife shi mu za mu doke shi dan kasan ne ai yayan shi na kasan yaran yayan shi suna na ai me yasa su ba mu ce su ba yan kasa bane sun su mun san an haife su a kasan abin da ya samu ba za mu goyi bayan shi ke na dama mun mun sun za yi mishi juyin mulki kawai mun dinga roƙon Allah sai da yanzu da lokacin juyin mulkin ya zo kuma Allah ya karba addu'ar mu gashi dai ra'ayi suna ta bambanta game da shi wannan juyin mulki wa'in suna goyon baya wa'in kuma suna bakin ciki da nuna alhinin menene da kuke ganin tsoro ko kuma fargaban abubuwan da za su iya biyo bayan wannan juyin mulki da aka yi kasancewar a halin yanzu ma an rusa duk wani kungiyar siyasa da ke kasar an wato an haramta musu yin siyasa me kuke ganin makomar siyasar Nijar? to ni ina son madan uwana tsokaci a baya Ibrahim Adam abin da nake son ka fahimta ka gane a wannan magana na kama akwai kabilanci magana na gaskiya mafi yawanci tunda Allah ya kirkiri Nijar mafi yawanci zabarmawa ne suke mulki sai aka zo sai aka ce an hannayen hannayensu a cikin bisa iko ga baki ɗaya to wannan abu yana nan yana damun su duk ko da yaushe inda dai habba ba zabar mai kake a Nijar ba su in dai kana bisa iko ba sa ganin ka a matsayin mutu shugaban kasan da ya gabata haka nan ya faru da shi ba yanda ba so ba a yi mishi juya mulki Allah bai da ba Allah ya sa ya kai karshe har wataran shi shugaban kasan da ya soka Muhammadu Yusuf yana cewa ina roƙon Allah Allah ya bani dama in yi abin da ba a taɓa yin shi ba a Nijar daga ɗaukin mulki daga hannun farar hula zuwa ga wata farar hula kuma Allah ya taimake shi yayi haka to mafi yawanci a matsayinka na Ibrahim Adamu kai kabilanci ne kake sawa har kake cewa kana kuma mutumin da ɗan ƙasa ko daga ina ka zo akwai iya shekarun da in kaɗi ba ka zama ɗan ƙasa ba ma shi ba ai kakan shi ma a Nijar aka haife shi amma ku kuna ganin a'a cewa shi ba dan kasa bane waye waye to tsabar kabilanci ne irin na da kuke kawo gyaran da zan maka duk wannan abin da kake cewa kana goyon bayan soja wallahi goyon bayan soja ci ma baya ne ga kasa ko yaya lalacewar demokuraɗiyya wallahi gare demokuraɗiyya akan mulkin soja. To menene yanzu makomar wato siyasa a Niger Makomar siyasa dole a dawo siyasa. dole ne a dama masu yafa dama farfaganda ne suka yi kuma sun kai ga yadda su suke so kuma ko su so ko ba so ba dole a dama masu siyasa amma dole su san tsarin da za a yi a zo a mai da mulki bisa wurin 'yan siyasa an kuma sun ki ga su ga duniya duniya ma ba za ta yadda da su akan haka nan to malam muhammad eh, sani kai eh, ba a niger kake da zama ba a nigeria kake zama ba ka ganin kila saboda kai ba kai ne kake cikin ruwan ba shi yasa <laughs> ni wallahi yanzu nan na fara shirin ina wa ina in tarkata dama in koma gida dan na farko kasan mu ta samu arziki ta samu zaman lafiya a Nijar duk inda kake kana iya kana tahiya dare ma zaka nemi wuri ka kwanta hankalin ka kwance ba tare da wani abin nan to me nake nema kuma yawa ni kasa ta samu lafiya gare ni amma yanzu ne ake son a maida kasa baya saboda waɗannan sojoji da suka zo amma soja bisa iko ai ba zai kai mu ba ba wannan ne kashi na farko ba da an kace cewa an yi juyin mulki in ba mu manta ba an yi ma wannan shugaban kasar nan wanda bodyguard din shi ya zo ya harbe shi ba are mai nasara ina aka koma dole da sai da aka da ba shine mai jordan da malam wanke zo ya karba ya hau bisa iko cikin dan kankanin lokaci aka ce ameda to abin da nake so kuma ko a wancan lokacin ai ga abin da ya faru kuma yanzu abin da nake gudun ya faru in ba a wasa ba wallahi shi zai faru ko ran da aka juya mulki aka ga yanda yan kasa sun ka fito suna zanga zanga akan cewa su ba su yadda ba ba su yadda ba ba su yadda ba shine kuma sai aka samu wasu aka dauki kuɗi an ka ba su sai fa dalolin sai fa aka dauka an ka ba su yau suka fito suka yi ta zanga zanga wasu suna murna da wannan abin kuma na san ai Allah bai kai ga zuciyarsu ba amma ni ina taya su bakin ciki kuma za a zo in Allah ya soya da aikun shugaban ecos abin da ya ba su kwana bakwai a me da iko wurin Muhammadu Bazum wanda mu shine fatan mu shine burin ba ban yarda da maganar shi ba bari in fara da maganar kabilancin nan da ya fada kuma da ya ce zabarmawa su ne sun kafi mulki a Niger ba zan yarda da wannan ba ba zabarma guda uku ne kawai sun ka mulki Niger tun da an ka ba mu Niger incin kai sai kunce Ali Shehu Jori Amanu su uku ne kawai amma wannan yanzu yana ce mini mu muna da kabilanci a Nijar wannan ban yarda da wannan maganin ka ba to yanzu menene makomar tattalin arzikin Nijar kasancewar kungiyar ECOWAS ta bada ta ware kwanaki cewa idan har mulki bai dawo hannun farar hula ba za su sawa kasar takunkumi da za ta zama saniyar ware za ta fita cikin kungiyar ta ECOWAS mhm. kuma kun ga harkar tattalin arziki da sauransu da zai shafu me kuke ganin zai iya janyowa tattalin arzikin ku ECOWAS nan da kike ganin munafukai ne ECOWAS babu abin da suka yi ma ai ECOWAS da kai ka gani France ne ECOWAS eh France su ne ECOWAS ai Niger kasa ne mai zaman mai zaman kanshi suna da ikon su kuma su sun samu incin kansu kasa ne fa mai zaman kansu kuma kana goyon bayan wannan juyi wallahi dari bisa dari me to hujjojin ka na alhamdulillah ni hujjoji na ma suna da yawa yanzu a madadi a ce kai shugaban kasa ka je ka zauna a gaban turawa kana ce wai kai sojojinka 'yan ta'adda sun fi sojojinka jarinta 'yan ta'adda sun fi sojojinka makamai kuma kai ne shugaban kasan kai ne kuma ya kamata ka cire kudi ka ba mu sojoji su zo su sayi makaman nan lokacin mai gidan shi muhammadu yusufu biliyon nawa wani an ka cire za a je a sayi makamai har yanzu har yanzu shi da yake zaune a nan ya san da magana har yanzu babu makaman babu kudin akwai magana matsalar cin hanci da rashawa kenan ai ne ma nake miki in dai ba tare da su in dai ba tare da su sunan ki sori sai an kai ki prison to banda wannan sai menene kuma laifukan nasu alhamdulillah yanzu su ne sun ka fara kawo kabilanci a Nijar. yanzu farkon da za su yi ma akwai jagorayen adawa abun da suke so saboda suna so su kore shi a kasa tunda shi in yana kasa sun san duk cutar da suke so ya yi ba zai taba yadda ba kenan haɗin baki ne tsakanin duk wanda gwamnati ba ta yi da shi suka hada aka juya wallahi Allah ne ya karba addu'ar mu Allah ne karba addu'an mu mun sallah sai mun roko Allah Allah ka kawo mana canji Allah ka kawo mana canji sai gashi nan kuma Allah ya karba addu'an mu ai ni ranar nan bai bacci ba saboda farin ciki kana cikin Nijar lokacin da abin ya faru ina nan ai na so a ce ina can to yanzu mulkin demokradiyyan ba kwa ganin ta fara girgiza kenan a Niger za dawo demokrasiya zai dawo ai wannan an kau da mara kyau ne a cikin demokrasiya ana so a kawo masu kyau masu san abin da ya kamata ba masu bin turawa ba a'a mu mun fi so ne a'a mu mu zama da kanmu turawa su zo mu yi ciniki tsakanin mu a'a ba wai mu koma bayan su ba har yanzu muna muna neman wani abubuwa a hannun su akan me wani ilimi ne bamu da shi a Afirka ina so ma gyara game da wannan magana da kai kake cewa daga mara kyau ne zuwa mai kyau to wannan gwamnati da ta zo ta soja ita ce mara kyau an samu canji ne daga kyakkyawan a zuwa gurɓatacce irin maganganun da ya rinka yi a baya yake gwada cewa yana son sai ya cire hannun faransa a nijar gaba daya shi ne ya zo ya ci kamar maganar da wannan tsohon shugaban kasan chadi idris debi irin maganar ne suka yi shi ma yasa aka kashe debi to irin shi ne wannan allah ya nufa bai tafi da ran shi ba yasa ya tsaya ga juyin mulki kuma in har kai kana son demokuraɗiyya ta dawo ta zauna wajibi ne wannan bawan allah a dawo da shi shi ne mafita a Nijar gaba daya maganan dawowa kai babu ah, ga ecos na ah, ya ce baya san a zubar da jini saboda haka zai sa hannu ya sauka to shine basu mai da shugaban kasan Mali ba ina sa shine basu mai da shugaban kasan Mali ba kana ji shine basu mai da shugaban kasan Burkina Faso ba kana ji kana ji shugaban kasan Mali yayi doka daga ranar Laraba wancan eh. an daina yin Faransa mu ma za mu sa dokan wannan ba za ku ya. kuna karnukan farauta ne za ku Mali sun sa ballin mu ah, a ta ina karnukan farauta Allah ya ba mu lokaci ina nan kana nan Allah ya ba mu aran rayuwa rayuwa sai eh, ka ce na gaya ma amin ko ba na nan sai ka kira ni ka ce kuma na gaya maka nace in Allah ya yarda kai ka sani nace maka juyin mulki ba zum dai manta da mutanen Nijar fita yawon duniya suke neman arziki eh. yanzu ko Allah ya kai mu wani lokaci duk inda dan Nijar yake komawa gida yake eh. akan yanda aka dora kasa a sai eh. kana kai suka dora kasan a sai a kai baka da kamanta ko da yayin ne a mulkin demokradiya ne aka dora kasa na sai yawa na yadda ko da yayin ne a mulkin demokradiya ne aka dora kasa na sai yanzu nan ka shiga Nijar ka je ka ga yan Najeriya Allah kadai ya san adadin su sun shigo neman arziki na san da wannan na san da wannan yawa kada kamanta da wannan wallahi a da duk inda ka tafi za ka samu dan Nijar. Amma ai ba wayannan jagorin ba su a a. na zai mulkin demokuraɗiyya ne. Yanzu ne fata ku ga Nijar? Ni wallahi fata na Allah ya nufa Allah ya farfado da waɗannan mutane su gane cewa su yi kuskure su zo su ɗauki ikon ga su maida. Ko da ƙasar ne mu muna iya wata ta ƙasa can ta karɓe su ba abin da za a yi musu su ta can su ƙarishe rayuwarsu. Amma ni kullum fatan da nike musu kenan wallahi kuma sun gane yanzu hakan nan wallahi. Kuma fatan da nike nike roko gare ga Allah wayannan sojojin na Allah ya kama musu. To zuwa wani lokaci kuke son son ku ga cewa an maida mulki ga hannun farar hula na san dai juyin mulki a Niger sojoji su daida a kan mulki ba zai wuce wata tara ba za su shirya zabi kuma ni na sani muna nan muna nan wata rana za ci gayyace mu mu zo kuma mu yi magana akan wannan wata tara za yi zabi amma ba zum shi da maganan siyasa ya kare eh. shi ma ya sani retire complete sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar da abokiyar aikin Grace Alhira Abdu ta yi da kwararre kan mulki a Afirka Dr. Usman Bugaji. Su kansu talaka wannan demokradiyyar ta ƙarya da ake wallahi ta ishe su. Ba wai suna son mulkin soja ba, don shi ma da nashi haɗarin. Amma ya kamata kamata 'yan siyasar da ke son kare demokaradiyya su san cewa demokaradiyya ta ishi talakan afirka da yamma wallahi ba kamata yake ba domin ya za a yi tsarin mulkin da daga barayi sai masu laifi su ne gaba-gaba kuma duk wanda ya shiga sai ka ga ya gina gida nan ya yi kaza nan ya an bar talaka a tuta babu yanzu a ce an yi shekara takwas a najeriya an kasa gyara wutar lantarki bayan kafin nan gwamnatoci nawa suka shuɗe kowace ta ce za su gyara wutar lantarki cin rashawa da cin hancin nan an ce za a kama mutane za a yi kaza za a yi kaza sai abin da ya nunnun kayi gaba sai ka ga tunda ana sata biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan uku sai ga ana neman biliyan ɗari biliyan ɗari in ban da ma hauka ina na ka biliyan ɗari in ka sace su ka yi mai da su ko shekara ɗari aka baka a rayuwar nan ya za ka kashe su To yaya kake ganin makomar jamhuriyar Nijar idan har kungiyar ECOWAS din nan ta ɗauki matakan da ta yi barazanar ɗauka? Ni ban san gaibu ba sai Allah amma da hankali zai iya aunawa ya gane mutanen nan fa shirye suke su kare ƙasarsu. In dai ba wata Sudan za a ƙara koma ba. Don ni ban ga yadda za a shiga masu da yaƙi ba, ba su nemi gudunmuwan 'yan uwansu sojoji ba, kuma ba su zo suka kai ina ma za a samu kuɗin da za a je a yaki in dai ba america za za ta turo kuɗi ba kai ko america da sauran kasashen tura kowa fa ta kansa yake yanzu grace kin ga rayuwa a ingila yanzu yadda ta koma ke kina america din ita kanta america ya rayuwa ta koma saboda haka duk wannan abin da ake barazana ne a zo a yi magana ta gaskiya a tambayi talaka talaka ne kake so ba ce ko duk abin da yake so a yi mashi ba don ba tilas ya gane wasu abu. amma ne a sa shi a cikin lissafi ya ga ra'ayinsa ne ake bi amma yanzu an zo an ba shi taliya ya ya ya ya ya ya ya ya sa ƙuri'a wani ɓarawo ya shiga ya kama mukami yana satan mashi kuɗi yana kwashe kuɗinsa ya tashi gama da safe su shekara hudu ta wuce gaba abin da ke idan su yan ƙauyen da ke wannan ba san abin da ake ba ƴaƴansu waɗanda suka haifa suka matasa suna fahimtar irin abubuwan da ke gani ke gudana kuma ba za su kyale ba kuma ma duk wannan abin da ake yi da na boko haram din eh, a nan najeriya da na eh, eh, isuwa din a wajen somalin da irin wannan balayin dajin da suke ta'annuci da kashe-kashe da fyaɗe da waye ne ai duk harka ce wadda ta tattalin arziki da ta lalace aka bar talaka cikin talauci wanda yake daji bai san komai bai iya komi ba an sace masa shanu ba wanda ya tallafa masa ba wanda ke taimakonsa ba wanda ya san shi ya rasa inda zai sa kansa tun da ba ilimi kuma babu imani shi kenan sai ya shiga shi ma kamar dabba ya yi irin waɗannan abubuwa wannan shi ya kamata shugabannin afirka ta yamma su tsaya su tattauna ni yadda na ga suna wannan magana kamar ba su san ma yadda kasashen nasu suke ba domin in kin lura zanga-zangar nan da aka yi da 'yan uwanki 'yan jarida suka saurari mutanen niger da clip-clip na na bidiyo da ake yawo da shi a social media da kwai abubuwa da suka hango da kwai wani wanda ya ce shi shugaban kasar Nijar din da aka yi ma wannan juyin ga wasu abubuwa da yake wa mutane 'yan Nijar da ba su saba ganin shi ko ba za su yadda yi shi ba ba zan faɗe su ba yanzu in lokacin ya yi ko kuma in kekin ga wannan clip din za zaki ji yawwa sai ga kamar ba su da abin da ake ce ma Uh, intelligence wato abun abun da ake tattarowa na bayanai mm, bayanan sirri yawa to wannan bayanan sirrin da sun same su ban ce za su ɗauki wannan matakin ba su kungiyar ecos din kenan eh su kungiyar ecos din ban ce sun samu waɗanda suka ba su sahihin abin da ke ruwa kuma yana iya yiwuwa ma an samu bayanan na kyau an bayar kila su kasa kaiwa ga manya ka sai su shiga tana maganganu a cikin duhu To kana ganin kamar wannan matakin da ita kungiyar ECOWAS din nan ta dauka ba zai zama kamar abin da ake cewa eh, eh, a ciza tsakuwa don kasa don aya ta ji tsoro ba? To, tauna tsakuwan ma ni ban ga an yi ta ba, kuma ban ga za a iya ba, bari ha aya ta ji tsoro. abin da ya kamata su gane shine idan bera na da sata to daddawa mana da wari saboda haka a zauna a ga me za a gyara amma wannan barazanar ni ban ga abin da za ta yi ba wallahu ta'ala alam ban san gaibu ba amma dai ni a nawa fahimtar kuma mu in kin tuna mun yi shekara wajen ishirin muna yaƙi na a dawo da mulkin demokradiyya lokacin abacha wasu mu sun rasu yanzu waɗanda suke dare ba su da yawa an kama mu an ɗaure mu an hana mu fita an karɓe fasfot mu duk mun yi ne don a dawo demokradiyya amma mu inda muka yi wannan abun yanzu muna ganin wancan abin da muka yi kuma ba wai ina son wai a mulkin soja bane ba ko kaɗan bana so amma me idan ita da in take aiki mutane da kansu za su fito su ce ga abin da eh, ya kamata a yi kuma an yi haka a ƙasashe a tarihin afirka an yi haka a tarihin sudan general abud ya fito amma mutane suka fito suka kori soja a wannan lokacin amma kuma an yi lokacin da 'yan farar hudan suke mulkin suka lalata ƙasa aka fito sojan ma ba su fito ba amma mutane suka fito suka kore su sojan bayan da suka iya sai suka fito suka rike duk an yi irin wannan afirka saboda haka kar a ɗauki talaka ana ta gallaza mashi ba wanda ya kula da da harkarsa kuma a ce za a zauna lafiya duk wannan fitintunin da ake samu da rashin kwanciyar hankalin da rashin tsaron duk yana nan akan yadda ake gudanar da mulki na dimokuraɗiyya din saboda ana zalunci saboda an ana ta yi karya kowa ya zo ya karya ya tafi yanzu wannan shekara takwas da najeriya ta yi shekara takwas ce ta karya da yaudara da ta'annuci da cin amana aka yi ta yi kuma kowa haƙe yake to ka ci gaba da irin wannan kuma ka ce za ka zauna lafiya kuma a ƙiwai tattaunawa irin wannan sai kawai al'ayi demokradiyya demokradiyya demokradiyya nan shi saukar da wahayi aka yi mutane ne a'a ba dabara ba ce ta dan adam ta mulki ana ganin wannan zace wannan zace to ba ta yi ba a nan Najeriya kuma Nijar din ma haka sauran kasashen ma haka kuma ban ce wai mulkin soja wai shi ne wato maganin wannan abu ba ko kaɗan kawai in tura ta kai bango ne sai ga an yi kawai shi ne Allah kuma ya fishe mu amma ina son shugabannin afirka nan su dawo su ƙara tunani akan wani maganganun da suke don ni dai ban ga waɗannan maganganu mai za eh za ka iya kulle boda to kulle boda kwana nawa aka eh, shekara nawa aka aka kulle boda mutanen Nijar su mutu ne ta Najeriya kuma duk da kulle boda ma me aka daina ba dai yan kastan bane ba ko yan waye ne za ka bari su kunna boda a ah, to su ba yan najeriya bane ba su ka ba su ma albashin da suka ko ka ba su ba ka nuna musu kuɗi ne ba komai na kuɗi ake so to sai su karbi kuɗi su bude ma kowa ya zo ya abin da yake me za ka yi yawa to ah, a gaban mu bana wurin ba aka tafi ake ake ake cinye kuɗin najeriya iri iri iri iri an zo ana barazana efcc icpc cece to duk mai aka duk ba suna nan ba duk ba a masu ake sace ba mutane kuɗi yanzu sun kasa ma gaya mana shin shi tallafin nan da aka ce shin nawa ne ma ake biya ina kuɗin kuma su zo suna so magana wai za su yi kaza su yi kaza su yi kaza ni ban abin da ba ba ba hankali a ciki a nan muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.